da shugaban kasar Muhammad Bazum ya kaddamar ya soma rutsawa da wasu jama'ar da ake zargi da hannu wajen yin samar fa'ida da dukiyar kasar. Daga mai wakilinmu Gazali Abdu Tasawa ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Kwanaki kalilan ne dai bayan shan rantsuwar kama aiki. inda ya yi wa 'yan ƙasa alkawarin nuna ba sani ba sabo a cikin yaƙi da matsalar cin hanci da rashawa wacce ta dabaibaye ƙasar ta Nijar shekaru da dama. sabon shugaban ƙasar ta nijar alhaji muhammad bazum ya umarci hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasa wato halsiya da sauran hukumar yaƙi da cin hanci na ƙasar kansu da kufa wajen gudanar da bincike a ma'aikatar kuɗi da baitulmali da ma a fadarsa da sauran ma'aikatan gwamnati domin zakulu bara gurbi da suka jima suna yi wa tattalin arzikin ƙasar ta nijar ta annaci kuma farawa ke da wuya bincike ya ritsa da malam ibrahim ahmadu musa babban ma'ajin kuɗi a fadar ta shugaban ƙasa ɗan jam'iyya mai mulki ta pnds tarayya wanda aka yi zargi da yin rubuta ciki da kuɗin da suka kai sama da miliyan dubu uku na sefa yanzu aka dai na aka iza ƙeyarsa zuwa gidan kurkuku na garin sai da ke a nisan kilomita satin da birnin yamai kuma kungiyar transparency international reshen ƙasar Nijar. ta bakin shugabanta malam mamman wada ta bayyana gamsuwarta da matakin tana mai cewa lalle mu tun radda aka rantsar da shugaban ƙasa a cikin jawabin shi ya ce wanda ya taɓa kayan jama'a ce ya kuka da kanshi daga ran nan muka jinjina mishi a yanzu a kwana a tashi hawa da shi ya aika ɗan jam'iyya shi an mushi bincike hamma takarar suna zuwa koti gare mu an fara da kyau amma sai da goyon baya in babu goyon baya ba ya ji ƙarfin yi batun da zai kai ga waɗanda watakila za su gagare shi amma in 'yan ƙasa duka suka goya mishi baya babu wanda zai gagare shi sai dai alhaji idi abdu tsohon jami'in hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta linyivert a Niger, kana dan fafutuka a yau ya ce shugaba muhammadu bazu na da kalubale a gabansa a wannan kokowa da ya shiga da amma ya ce za ta iya zama ta kafa tarihi a gare shi kasan dama aka ce yaƙi ne to wanda ya je yaƙi yana iya mutuwa ko a wanga mutane ne wanda suka yi kuɗi suna iya maka barazana a rayuwa kenan muna fata shugaba bazum na iya sadaukar da ransa ya yi aiki wanda 'yan ƙasarsu za su ce ashe allah ya san abin da ya sa ya ba mu wanga mutumin shugaban ƙasa kuma ya zamna cikin tarihi wanda za a ce ai bayan wahalolin da muka sha wanga ɗan taliki wanda ake ce ma bazum shine ya shugaba kuma shi ya hudo ƙasar ne muna fata ba zum zai sadaukar da ran shi don a yi yaƙi ba sani ba sabo bisa wannan fannin wannan fannin in aka yi yaƙi ba sai mun je mun yi bara ba kuɗin yana nan ƙasa sai dai shugaban kungiyar ta transparency international reshen kasar Nijar malam mamman wada ya kira ga shugaban kasa Muhammad Bazum da ya gaggauta wa kotu tarin takarrun badakala da aka yi bincike shekaru da dama da amma suke nan ɓoye a fadar shugaban ƙasa. mu muna jira ga shugaban ƙasa doshe da yawa da ke hada ta shugaban ƙasa ya kamata in akwai waɗannan takardun a hiddo su a kai shugaban koti a yi musu shari'a kamar yadda dokokin ƙasa ta suka ce yanzu dai 'yan nijar da dama ne ke bayyana ga gamsuwarsu dangane da yadda sannan a hankali shugaba muhammad bazum ke zama tamkar naka wato wanda bai san na gida ba a fannin yaƙi da cin hanci da rashawa ko da shike masu iya magana na cewa wai ba a saurin yaban danyen mai sai an jira rana ta yi an gaida ya kasance gazali abdi tasawa dw hausa daga ya mai a jamhuriyar nijar To a jamhuriyar ta Nijar matsalar karancin wutar lantarki ta fara jefa rayuwar al'umma cikin wani mawuyacin hali musamman a lokacin da ake cikin sa na tsananin zafi. wani bangaren dai na nijar na yin dogaro ne da najeriya wajen samun wutar lantarki wakilinmu na yamai salisu bukari ya aiko mana da wannan rahoto shekaru sama da sattin da da kasar ta Nijar ta samu mulkin kanta har ya zuwa yanzu dai za a iya cewa kacokan ƙasar na dogaro ne da tarayyar Najeriya wajen samarwa kanta wutar lantarki inda a wannan lokaci na zafi lamari ke ƙara rincaɓewa ana kuma fuskantar katsewar wutar lantarki babu kakkautawa abin da ke haifar da cece ce mai yawa daga masu amfani da wutar lantarkin da ma sauran kungiyoyin kare hakkin jama'a game da masharanta masu rubuce-rubuce kan matsalolin ta yanar gizo bana ibrahim dan siyasa ne kuma dan fafatka ta yanar gizo ya ce duk shugabannin da suka mulki kasar ta nijar ba samu ciwo kan wannan matsala ta wutar lantarki ba maimakon a yi amfani da arzikin da Allah ya bamu uranium ko kuma rana ma ko kuma charbon a wallafa shi a cikin ƙasa a yi aiki da arzikin da Allah ya bamu a nemi hanyar yin isasshen lantarki a ƙasa sai an ka bi hanyoyi wanda mahakumta su kaɗai ne abin ke gyara to rishin hangen nesa na yasa yau bayan shekara 60 'yan Nijar yau in sun samu lantarki babbar su da ita dai matsalar daukewar wutar lantarki da farko dai lokacin da aka samu cibiyar wutar lantarki ta gori an yi tsammanin matsalar wutar za ta kasance tarihi amma kuma a cewar mamman nuri shugaban kungiyar adaidai sai wadata masu fafasayar kare hakkin jama'a sai kawai murna ta koma ciki gaskiya bana abin ya wuce inta ya wuce inta musamman ma a nan ya mai kuma da sauran manyan birane na cikin kasa Dan sai a ce ma ya mai da dama dama a aka kwatanta da su da magaran su tawa su can kawai azaba ce suke sha cirewar wutar lantarki tana kawo karancin ruwa ma na sha da inji na ruwan shi kansu tsayawa yake kuma ba a tanadi ba wasu injina wanda za su kawo wuta wuta daban ba tare da wutar lantarki ta nishelik ba don gaskiya abin da ake ciki a yanzu a nan nijar abu ne wanda cikin halin wala haula ake a yan kwanakin nan dai an ga mai girma firayim minista tare da harakiyar ministan man fetur da makamashi na jamhuriyar ta nijar sun ziyarci cibiyoyin da ke ba da wutar lantarki a nan birnin yamai abin da ke nuni da cewa matsalar da yana damuwar su kansu magabatan tun daga koli amma kuma ya kyauta a cewar ai sami ma muhammadu na kungiyar rotab da ke fafatkar ganin an mutunta hakokin dan adam a jamhuriyar ta nijar a rinka yin nazari kafin daukan dukkanin matakan da suka shafi al'umma. Iska wagar take bugawa ana iya sarrafa iska a wutar lantarki. Zahin rana wannan ana iya sarrafa shi a wutar lantarki. Sannan na uku akwai abubuwa kamar su gawayi wanga na ƙasa, akwai abubuwa kuma kamar su wanga ƙarfin ruwa wanda ake yin wannan madatsa ta ruwa a sarrafa wutar lantarki. Amma ka gani duka cikin wannan abubuwa na zana babu wanda ma'ikwanta ko gwamnatin mu suka ɗauke shi suka rike shi suka bashi muhimmanci na wutar lantarki. Abin jira gani dai shine rawar da gwamnatin sabon shugaban kasa Muhammad Bazoum za ta taka kan wannan batu na neman mafita da kuma kare mutunci a game da samar da wutar lantarki a cikin kasa. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a jamhuriyar Nijar. Kwana ɗaya bayan kimanin bakin haure dubu biyar daga ƙasar maroko sun shiga yankin Sota na ƙasar Spain na arewacin Afirka. An mayar da su gida kuma yankin da ke zaman iyaka tsakanin nahiyar afirka da turai ya kasance makwarara ta 'yan gudun hijira